Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe 8 da rabi kenan agogon Ghana. Yau Litinin 19 ga watan Disambar shekarar 2022. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa hukumomi a jihar Rivers da ke kudu maso kudancin Najeriya sun ce akalla mutum ashirin ne suka rasa rayukansu sanadiyar barkewar cutar amai da guda a wasu garuruwa. some died while some in the hospital for the outbreak of cewa ne garuruwan al'ummomi goma a karamar hukumar abi a jihar ta river mutane da dama sun mutu yayin da jamhuriyar Nijar ta yi bikin cika shekara 64 da samun 'yancin kai za ku ji abin da 'yan Nijar mazauna Najeriya da masu fafutuka ke cewa. Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda sanin sha'ib malumfashi zai gabatar kan harin da 'yan bindiga suka kai a yankin Kulmani da aka samu man fetur a tsakanin jihohin Bauchi da Gombe Najeriya. Kazalika muna tafa da labaran wasanni. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. To assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran. Wani shafi na wani al'amari mai kama da almara game da zaben shugaban kasar Amurka na shekara ta da ashirin ya zo ƙarshe yau ɗinnan litini inda kwamitin majalisar wakilai wanda ya binciki boran da aka yi ranar shida ga watan janairu a ginin majalisa na capitol ke gabatar da bayaninsa na ƙarshe ga jama'a kan yadda tsohon shugaba donald trump ya yi yunkurin tazarci bayan bincike na tsawon watanni goma sha takwas wanda ya hada da yin tambayoyi ma shaidu sama da dubu da nazarin shafuka wajen miliyan ɗaya na wasu takardu masu nasaba da makonni na ƙarshe na shugabancin trump da zaman saurare na bainar jama'a wajen sau goma masu jan hankali da alamar dai kwamitin na majalisar wakilai na shirin yanke shawarar cewa trump da mukarrabansa sun yi abin da kwamitin ya kira yunkurin juyin mulki kwamitin ya kunshi 'yan democrat bakwai da 'yan republican waɗanda ba su ga maciji da trump su biyu kwamitin zai kaɗa ƙuri'a kan batun tura maganar gaba don ma'aikatar shari'a ta duba yiwuwar gurfanar da trump da manyan hadimansa saboda rawar da suka taka wajen ƙoƙarin sauya sakamakon zaben da kuma hana majalisar dokoki tabbatar da sakamakon da jihohi suka gabatar wanda ya nuna cewa biden ya kayar da shi yayin da 'yan habasha a fadin duniya suka zaku su ga koshin yarjejeniyar zaman lafiya da aka cima mai sarƙaƙiya za ta yi aiki wani gungun 'yan ƙasar mazauna ƙasashen ƙetare ya hallara a hedkwatar muryar amurka da ke nan birnin washington don tattaunawa kan batun. shirin mai takin habasha hanyar samun zaman lafiya wanda aka yada ta gidan talabijin ya tara 'yan raji da ƙwararru da dai sauransu daga ƙabilu daban-daban na ƙasar habasha saboda su samu damar da su saba samu ba ta yin magana kan tashin hankalin da aka shafi wajen shekaru biyu ana yi wanda ya ɗaiɗaita ƙasar. mahalarta sun ce ana matukar buƙatar tattaunawa ta tsakani da allah irin wannan muddin ana so a wuce zancen bambance-bambance na ƙabila akwai buƙatar yin muhawara da tattaunawa don fayyace komai a cewar ɗaya daga cikin masu jagorantar taron etna hapte wanda wani manazarci ne ɗan asalin habasha wanda ya ƙware kan tarihin siyasar habasha da kuma kuryar afirka baki daya an sake zaben dan shige-shige a tajiri kuma mai cike da burin nan cyril ramaphosa a matsayin shugaban jam'iyyar anc mai mulki a afirka ta kudu a yau dinnan litini duk wada zubewa da mutuncin saye sanadiyar taɓargazar almundahana wadda ta addabe shi na tsawon watanni zama shugaban jam'iyyar african national congress anc wanda zai yi har na tsawon shekaru talatin wani mataki ne na samun wa'adi na biyu a matsayin shugaban ƙasa amma ramaphosa mai shekaru saba'in na kan kujerar da ke girgiza a yanzu fiye da lokacin da aka zaɓe shi shugaban jam'iyyar a karan farko a shekara ta dubi da goma sha bakwai ganin akwai tsatsaguwa yanzu a anc jama'iyyar da nelson mandela ya siffanta ta don jagorantar gugurmayar kawo ƙarshen bambancin launin fata to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ukraine ta ba da rahoton sabbin hare-haren jirage marasa matuka da rasha ta kai yau litini akasari a birnin kyiv babban birnin kasar 'yan sa'o'i bayan da shugaba volodymyr zelensky ya sake kira ga ƙawayen ukraine da su taimaka mata a ƙoƙarinta na inganta tsaron sararin samanta yayin da take yaƙi da mamayar da rasha ke mata rundunar sojin ukraine ta ce ta kakaɓo 30 daga cikin jirage marasa matuƙa 35 masu tarwatsa kansu waɗanda rasha ta cillo su hukumar birnin kyiv ta ce 23 daga cikin jirage marasa matuƙan sun auna birnin hukumomi a kyuf sun ce ba a samu wani rahoto na waɗanda al'amarin ya rutsa da su ba bisa ga bayanai na farko-farko a yayin da shi kuma kamfanin tafi da harkokin makamashin ukraine ukrainego ya ce zai gudanar da ayyukan katse wuta na taɓaci a sassan ukraine biyo bayan har haren da jirage marasa matukan suka kai. da Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To mutane da dama ne bayanai suka tabbatar sun mutu yayin da wasu ke kwance a asibiti sakamakon barkewar cutar kwalara a wasu ƙauyuka a jihar Cross River. Hukumomin lafiya a jihar wacce ke kudu maso kudancin Najeriya sun tabbatar da faruwar wannan lamari kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Lamid Abubakar Sokoto ya aiko mana. bayanai dai sun tabbatar da cewar akalla mutane ashirin ne suka halaka yayin da wasu goma sha shida ke kwance a asibitoci daban-daban bayan da aka samu barkewar cutar kwalara a ƙauyuka goma da ke jihar cross river a yankin niger delta cutar da ta kwalara da ta afku a ƙaramar hukumar abi daga ranar goma sha biyar zuwa goma sha bakwai ga watan disamba da muke ciki na da biyu Mr. Iwara Iwara shine babban sakataren ma'aikatar lafiya ta jihar Cross River kuma ya tabbatar da faruwar lamarin. Those who are in the hospital are start As at Saturday, as Yana cewa ne bayanan da muka tattara daga ranar Asabar zuwa yau na nuna cewa akalla mutane ashirin ne suka halaka yayin da sha shida daga ciki ke kwanci a asibitoci daban-daban a jihar ta Cross River. kuma suna samun kulawa ta musamman ma'aikatar lafiya ta jihar dai tuni ta yi tanade-tanade da dama na bangaren bayar da kariya da kuma tanade-tanaden kashe kwayoyin cuta kuma mun riga mun rarraba su ga shiyoyin al'ummomi goma na waɗanda wannan lamarin ya shafa haka kuma ma'aikatar lafiya ta jihar ta tura wata tauga ta musamman da ke kan iyakar jihohin ibonyi da cross river domin gudun cigaba da yaduwar wannan cutar wani ganau musabasi odom ya ce ya ce wannan labarin da ya afku ya yi muni matuka sakamakon jin bayan gida da wasu al'ummomi suka yi mutane sama da ashirin ne suka halaka kuma da dama na kwance a asibitoci daban-daban kuma suna cikin wani mawuyacin hali da yake dai hukumomin ba da agajin gaggawa da gwamnatin jihar ta cross river na ɗaukar matakai don gudun bazuwar wannan cuta a sassa daban-daban na jihar ta cross river kuma na ga ana raba ruwa kuma ana ci gaba da gwaje-gwaje ga waɗanda suka samu wannan matsalar. ita kuwa wata ganau madar esther ta ce some died while some in the hospital for the outbreak of cholera so we need the help of the government or nema or red cross tana cewa ne garuruwan al'ummomi goma a karamar hukumar abi a jihar ta cross river mutane da dama sun mutu yayin da kuma wasu ke kwance a asibitoci daban-daban sakamakon faruwar cutar kwalara kuma muna kira ga hukumomi a jihar ta cross river da hukumar bayar da agajin gaggawa ta nema da su ɗauki matakan gaugawa kan cewar idan mutane sun je makewayi to su tabbatar da sun wanke hannuwansu kamin su kai ga cin abinci domin kaucewa ci gaba da afkuwar wannan cuta hukumar bayar da agajin gaggawa ta nema ta ce tuni ta kai ɗauki kuma ta ce a tsaye take domin ganin cewa wannan cutar bata ci gaba da yaduwa ba Alhaji Shaban Abdullahi wani dan kungiyar ne a jihar Cross River. Ma'aikatan lafiya wanda ake kira public health kuma sun kai gaggawan ma'aikata saboda a shawo kan wannan bala'i. Ta ma'aikatan lafiya sun aika sun kawo ma'aikatan lafiyan su suna kula da su ana kakkara musu ruwa kuma ana ba su kula da kyau. To a gaske dai wannan mutane ashirin da suka rasa rasa mu ma abin da muka samu kenan. Amma ba da yake ba tare bai kamata mu ce sai mun kirga gawakin ba abin da muka samu kenan. To mu da mun ci gaba da ba da dauki kawai na gaggawa saboda shawo kan kan wannan bala'i wato a gaskiya suna samun kula fiye da ake zato saboda abu ne da ba a so ya ci gaba ana kula da su ana ba su magunguna a kan lokaci ana dai kula da su kuma an sa suna kwana cikin maganin sauro saboda kasan shi ma yana da illa lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal nigeria To yayin da jamhuriyar Nijar ta gudanar da bikin jamhuriya tare da karan wasu gwamnonin makwabce ta Najeriya. 'yan ƙasar da ke zaune a najeriya sun yi tsokaci kan ci gaban da ake samu na haɗin kai tsakanin ƙasashen biyu wakilinmu babangida jibril ya aiko mana da ƙarin bayani bayan da a jiya lahadi 18 ga watan disamba aka yi hidimomin tunawa da ranar da nijar ta samu jamhuriya bayan zaben raba gardamar shekarar 1958 na samun yancin kai daga kasar faransa yan kasar ta nijar mazauna najeriya suna ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu mabambanta game da halin da kasar ke ciki musamman kuma dangantakan jamhuriyar nijar da kuma najeriya ga dai abin da wasu yan asalin jamhuriyar nijar mazauna najeriya ke cewa game da wannan rana ni ne malam adamu mazaunin Najeriya an samu ci gaba a Nijar kam sosai sosai mun ji daɗin haka kamar batun iyaka ma da muke shige da bici an samu sauki gaskiya gwamnatin nan ta Nijar ta bazum gaskiya ta mana abin alheri kuma mun gani kuma inda muke zaune ma a Najeriya gaskiya muna samun gudun goyon bayan zama tare kuma muna jin daɗi gaskiya. Kun ji daɗin eh, lambar yabo da aka bai wasu gwamnoni na Najeriya. Ah, mun ji daɗi gaskiya kamar gwamnan ne jama'a gaskiya mu ma mun ji mun yaba gaskiya akan al'amarin da aka bashi da gwamnan Yoba dai da duka dai gaba daya a ah, mun ji daɗin haka gaskiya zama zamantakewar mu kam ta yi kyau mu dai mazauna Najeriya gaskiya babu wata tsokara babu komi muna zama lafiya kam da su to alhamdulillah kuma gwamnan gwamnatin mu da Nijar bazum Muhammad to Allah mai albarka gunda farko na dai Suleiman Allah sunana eh, gaskiya domin Allah mu da muke bakin boda gaskiya domin Allah muna jin daɗi game da abin da bazan yi tunda kaga da farko da mu kaga muna kiwon dabbobi muna sayan shanu muna shigowa Najeriya da su mu zo mu sayar to kaga da ana takura mana abin da yake dubu bakwai yanzu ya dawo da shi dubu biyu to gaskiya alhamdulillah tunda kaga da an zamu ta daga magadar zuwa garkin daura tunda nan ce kasuwa mu da kaga akwai burgiyar biyar da aka aje mana akan ya to gaskiya yanzu domin Allah alhamdulillah sai mu zo kasuwa mu yi abin da za mu koma gida cikin kwanciyar hankali to gaskiya mu ba abin da za mu ce dai mu ce Allah ƙara arziki Allah ya ƙara dafa mu shiga da mulkin hidegi ya batun tsaro a gaskiya domin Allah batun tsaro alhamdulillah kaga inda tunda na je gida wajen wata na goma sha daya ina gida amma ni domin Allah ba ma san ba cewa ana wasu abubuwa sai da ta wallahi domin Allah tsakanin da Allah alhamdulillah yan magana dai yana cewa bikin Farak kaza balbela ba sai an gayyace ta ba don haka ne ma shugaban na jamhuriyar Nijar ya karrama wasu gwamnoni 'yan arewacin najeriya guda uku da suka hada da mai malaboni na jihar yobe da gwamnan jihar neja abubakar sani bello da kuma gwamnan jihar kebbi abubakar bagudu najeriya dai da nijar daidai suke ji ta bakin mawakin jamhuriyar nijar marigayi ga filinge abin ya jibirin murai amurka daga najeriya To a bangare guda kuma ga gamayyar kungiyoyin fafutuka ta FACN ta ce cigaban da ake ikirarin samu a ƙasar ta Nijar ba zai bayyana ba a zahiri muddin ba a warware wasu tarin matsaloli da ake birs da su ba abdu idi shine mataimakin shugaban kungiyar ta fafutuka a nijar ga abin da ya faɗa wa wakilin murya amurka suleiman barma a yamai yana da kyau mu zama tsintsiya madarimin ki ɗaya ƙasar tamu ta zama jamhuriya me jamhuriya a ce makaranta ba ta da matsala a ce noma bai da matsala a ce mun ciwo kan wanga matsala ta tsaro a ce an shunhuda adalci a cikin ƙasanmu wasu 'yan tsiraru ba su wasa da kuɗin ƙasa ana kallon su kamata ya yi sa kishin ƙasanmu cikin zuciya musan san ƙasar ta mu ce mu duka da masu iko da 'yan adawa da 'yan hula da kowa da kowa ƙasar ta kowa ce abdu idi mataimakin shugaban gamayyar kungiyoyin fafutuka a nijar ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga sani sha'ibin malumfashi da rahoto na musamman a najeriya al'ummar yankin karamar hukumar mulki ta alkalere da ke can jihar bauchi inda a kwanakin baya shugaban kasa muhammadu buhari ya yi bikin ƙaddamar da haƙar mai a can wannan yanki sun fara koka game da wani sabon al'amari da ya zo gare su na hare-haren 'yan bindiga waɗanda suke ɗauke da muggan makamai manyan-manyan bindigogi suka kai musu hare-hare har wasu mutane da dama suka rasa rayukansu wasu kuma aka yi awon gaba da su wato aka yi garkuwa da su shin ko yaya wannan lamari ya samo asali tambayar kenan da abokin aiki na abdulwahab muhammad da ke can bauchi ya yi wa mazauna wannan yanki da abin ya shafa ta wayar tarho a hira da suka yi ya abin da suke ce mai To ni suna na Alhaji Audu Wala Kero, ni ne garko mai gunduma na maimadi. Abin da yake faruwa yan kidnapper ne suka matsa mana lamba. Komanda na na yan banga na kashara mai almeni. A ranar alamin yaran mutum da jeji masu je sun samu barayi da sun kwato wata mata da yatta wadda suka fato mana bindiga wata mai tashi arba'in da takwas wannan samun man sun ga an samu arziki suna so su daga mana hankali mu gagara ajiye ma'aikata wanda za su yi mana aikin man nan ina ga yana ɗaya daga cikin wani abu gwamnatin tarayya ina kiranta da ta kawo hankalinta nan domin shine arzikin duniya wannan man ba na najeriya kaɗai ba saboda haka ta gamu gudumawa da kyakkyawan tsaro a halin da muke ciki yanzu yanzu kamar mutanen da suke jada an ka kasa jada kashi uku yanzu kashi biyu sun gudu yanzu mutanen bayani in ka kasa kashi uku kashi biyu sun gudu yanzu watsewa ake ta yi ko jiyan nan abinda yanzu mutane suke gida na mota biyu ne sunana honorable sa'adu jigirin bugu kansila mai wakilcan mai maduwa da ke nan karamar kuma alkalai ran kai da gaskiya abin da yake faruwa kan kusan dan ce da laiwa wa yi ilaihi raji'un mana don a cikin yan kwanakin nan ba su kinafin ko kwanci garkuwa da mutane suna yawan shiga wuraren mu kusan take kama ma yanzu dai ƙauyuka da dama an ɗauki watsewa a wuri don an ɗauki mutane akalla da cikin yan kwanakin nan bayan zuwa mai girma shugaban kasa an ɗauka mana mutane a kai mu goma sha biyar zuwa ishirin hakan ni babban kirana a gwamnatin tarayya ina so mai girma shugaban kasa ko ce gwamnatin tarayya su dubi halin da muke ciki sakamakon mu a wurin mu na alfahari da cewa an samu arziki wanda mutumin sakkwato ko naija ko kirji zai iya alfahari da wurin mu amma mu da muke wurin ma yanzu kusan in ce kwanan wuri yana fama da gagare mu don ko a cikin yan kwanakin nan kusan rijiyar da buhari zai kaddamar da mu an dauki mutum don tsakanin su ko kilomita ɗaya bai gaba da rijiyar mai suna Muhammad Abdullahi daga Lagamari. Eh abin da yake faruwa shi ne akwai maza na rashin tare wanda kidnap ya daga da ke na Lagamari. A kwana nan da wanda aka zo Buhari ya kaddamar da maganar mai ya tafi da kwana uku aka dauki wata mata wadda kanwa abokina ne ana neman kudin ba su kudi naira miliyan da don kudin fansa wadda kuma har yau ba karɓar da honorable yusuf muhammad na ɗaya daga cikin 'yan majalisar dokokin jihar bauchi daga karamar hukumar alkaleri ya yi ƙarin haske kan batun. Abin da yake faruwa a karamar hukumar alkalerin ranar juma'a karfe mutane 'yan bindiga sun zo su cikin garin rimi ranar juma'a da muggan makamai sun bude wuta sun kashe mutum goma sha ɗaya kisa suka yi kawai sun ɗebe dukiya ba tare da sun tafi da al'umma din ba kisa suka yi suka tarwatsa gari suka raunana al'umma da yawa wasu da yawa suna kwance a asibiti yanzu haka sun kashe mutane kuma sun kona biyu bisa uku, garin sun ɗebe dabbobinsu gaba ɗaya sun yi awon gaba da shi. So lallai wannan abu ya faru a mazaban duguri gwanan ne a duguri limin yana yankin duguri ne shine abin da ya faru. sai dai kuma a nata bangaren hukumar 'yan sandan jihar bauchi a wata sanarwa da ta ba ta hannun kakakinta sp ahmed wakil ya ce ta tura jami'anta don fatattakar 'yan bindigar shin ko me masu kula da harkokin yau da kullum za su ce dangane da wannan sabon al'amari da ya cinno kai da asubahin nan a can yankin alkalere daura karfi ɗaya ne daga cikin masu yin sharhi game da al'amuran da suka jibake harkokin yau da kullum a Najeriya. Shin yaya kake kallon wannan al'amari? ga Allah duga mai tunani kuma wanda ke hangen abin da ke zuwa ya dawo ya san cewa wannan ba babban abu bane. Because uh, shi wannan abu da ya faru kaga dai ba garama alheri bane ga kasa da kuma wannan yanki. To kuma ko bayan da aka gano wannan mai da kuma aka je aka yi lancin wannan haƙa da za a fara kaji irin maganar mutane suke ta yi. ko suna cewa ai aiman wata ƙasa ne ma aka jawo ko wani yanki na najeriya aka jawo ta bututu a kawo nan wurin irin suka da iri-iri kaga kamata ya ce su hukumomi an ga allah sun yi shiri na zaune ba shirin tsaye ba abin da ke nufi shirin zaune duk wani abu da zai kawo cikas a wannan yanki ya kamata a ce hukuma an ɗauki mataki na tsaro eh, alasan ga loronof na a kawo ma'aikata da yawa kenan fa ba ma ma'aikata yanzu mutanen karkarar ne yanzu gaba da yan kore su to na ga an kawo ma'aikata kuma an san irin siyasar da ake yayin wannan wuraren in an kawo su tsakani ga Allah matsala za su baya karama ba so gaskiya shawarar da muke ba da kamata gwamnati ta tsaya ta tsayin ka a yi tsari na zaune gaskiyar magana ba na tsaye ba a kawo tsaro wurin nan saboda wannan arziki ba karamin arziki ba ne ga wannan yanki namu gaba da kuma kai da dukkan al'umma sun san irin kulle-kullen da ke wannan yanki shi kan shi rashin tsaron da ke a wannan yanki fa ba don saboda kuma saboda arzikin da ke yankin ya ke shi to kuma zaka ta tabbata an samu saukin eh, boko haram kuma yanzu kaga abubuwan daga cewa an gano mana za a fara haɗashi abubuwa ga san sun taso so muna kira ga gwamnati da Allah ta tsaye a kawo jami'an tsaro sosai wurin nan ba da tsaro dan jama'a musu su gaje wannan arziki da Allah ba mu to Allah sani kuma ka lura da fa duka yau aka fara wannan daga cewa an gama nan ne wurin nan na ake lafiya ishu dumbo boko haram nan ka kamar bai ma zo nan wajajen ba amma daga cewa an gama kawai ka ga wasu kulle-kulle ne kenan wanda kowa ya sani cewa ana ma wannan yanki namu wurin da ke zaune lafiya kawai daga an gama yau kuma shi na zan dauke-dauke mutane an fara kore-kore mutane da sauransu to gaskiya san ta tsaye to shi kuma dr Awul abdullahi mai sharhi game da harkokin tsaro ga yadda yake kallon wannan al'amari to kamar yadda dai muka sani duk inda aka ce akwai ma'adinai musamman a arewacin najeriya za ka tadda cewar to akwai wanda ba sa jin daɗin abun ko kuma akwai wanda suke so su ci gajiyar abun ba hanyar take bisa ka'ida ba wannan shine yake kawowa kake samun ta'addanci ko 'yan ta'adda su zo su ko dan dai saboda bakin cikin cewa arewa ta samu mafita yanzu an samu man fetur ko kuma saboda suna so su kawo hargitsi yadda shike abun ba zai tunu ba haka za ka iya dawowa ma daga bangaren waɗanda suka mai da abin sana'a da suke yin wannan domin biyan wa kansu wasu bukatu ko kuma don jawo wani tarnatsi da haka kira ga gwamnonin jihohinmu da shugabanninmu da sarakunanmu shine su rika kai gwauro suna kai mari ga fada shugaban kasa domin tabbatar da ba da tsaro ga al'umman nan da suke a zaune a wannan inda ma'adanai yake ko da ha'ila yau kuma da tabbatar da cewar aikin nan ba a tsaya an bata lokaci ko kuma wannan barazanar da rayuwa da ake al'umman da kuma ma'aikatan da ke wurin da kashe su da ake yi bai sa an dakatar da aikin ba a tanadi isasshen tsaro gwamnonin arewa kar su huta sarakunan arewa kar su huta masu faɗa jin kar su bar gwamnatin tarayya ta huta akan wannan aiki a yi magana a yi bibiya a yi duk abin da za a yi da yake bisa ka'ida na doka domin tabbatar da cewa aikin nan ba a dakatar da shi ba ana yin shi kuma ana yin shi cikin gaggawa amma ana yin shi bisa yadda ya kamata a ce ana yi wannan wani hanya ne na karya tattalin arzikin arewa ana ganin cewa ga wata hanya ta samu ɗaukar ƙarin matakan tsaro a wannan yanki zai taimaka gaya wajen tabbatar da ci gaban tattalin arzikin ƙasa. Sanshi Malafashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Tuma da yanzu kuma sai labaran wasanni. wasanni a takaice ana ci gaba da bukukuwan murna a kasar argentina sakamakon gagarumin nasarar da kasar ta yi na lashe gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta bana da aka gudanar a qatar argentina ta sami daga kofin gasar ta duniya karo na uku a tarihi bayan da ta doke kasar faransa da ci hudu da biyu a bugun penalty a wasan karshe ta gasar a jiya lahadi to sai dai fa bukukuwan ba su tsaya a kasar ta argentina kaɗai ba domin kuwa sun bazu zuwa faɗin duniya musamman ga magoya bayan shahararren dan wasan ƙasar lionel messi wanda ya sami cimma babban burinsa na ɗaga kofin na duniya ya kuma kafa sabon tarihi a duniyar kwallon ƙafa a halin da ake ciki kuma ana ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta kan sakamakon wasan ƙarshe ta gasar kwallon ƙafar cin kofin duniya da ƙasar argentina ta yi nasara a jiya lahadi yayin da wasu da dama ke ganin kasar ta argentina da kuma musamman lionel messi sun cancanci samun wannan gagarumar nasara wasu kuma na ganin akasin haka mai horar da 'yan wasan kasar faransa ma ya yi korafi kan alkalancin wasan da yake ganin ya taimaka wa argentina a wasan na jiya lahadi ra'ayin kocin ya zo daidai da na tsohon dan wasan super eagles na nigeria julius Agahua wanda a wata zantawa da gidan rediyon brila fm ya ce yana ganin an baiwa kasar ta argentina nasara tun ma kafin a soma wasan shi ma ɗan jarida mai sharhi kan lamuran wasanni umar faruk bokoyon yana da irin wannan ra'ayin a wasan dabda na karshe da suka buga da kuma wasan kusa da dab na karshe ma'ana kwata final da semi an ga irin yanda su alkalan wasa da ita kuma hukumar fifa take ta kokarin ta ga cewa dai kasar argentina ta kai ga wannan kofin da kuma shi dan kwallon kaftin din argentina ma'ana lilo messi mun ga yadda aka yi rafarin nan dan kasar spain wanda korafin da kasar argentina ta yi har ita kungiyar kwallon kafa ta duniya fifa ta kora shi gida akwai raɗe-raɗin da ake cewa still din da kasar argentina tana ta korafi akan ainihin masu alkalin wasa na 'yan kasar ingila wanda aka hana su hura wannan wasa karshe aka ɗauko alkalin wasa daga kasar poland aka bashi wannan hura wasa wannan yana da nasaba da dai duk kokarin dai da ake yi dai a ga cewa kasar argentina ta ci wannan kofin shi kuma messi ya daga kofin kuma ya kasance ya kafa tarihin da babu dan kwallon da ya kafa shi a duniya to bayan samun nasarar lashe gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya shahararren dan wasan kasar argentina lionel messi ya bayyana bukatarsa na ci gaba da bugawa a kasarsa wasa duk da cewa ana ganin wannan ne wasa ta karshe da zai bugawa kasar messi wanda zai cika shekaru 36 da haihuwa a farkon sabuwar shekara mai kamawa da kansa ma ya bayyana cewa yana da nufin yin murabus daga bugawa a kasarsa wasa daga wannan gasar ta cin kofin duniya to sai dai kuma a wata tattaunawa da wani gidan talabijin na kasar argentina messi ya ce ya sauya shawara bayan samun nasara a gasar ta bana haka kuma an ruwaito mai horar da 'yan wasan kasar ta argentina lionel scaloni shi ma yana bayyana cewa yana da buƙatar kasancewa tare da messi a cikin 'yan wasansa a gasar ta duniya mai zuwa a shekara ta 2026 da za a gudanar a kasashen amurka da canada da mexico murtala faruk sanyin na muryar amurka a Abuja, Najeriya. To daga labaran wasanni kuma sai labarai a takaice. To a takaicen wani shafi na wani al'amari mai kama da almara game da zaben shugaban kasar Amurka na shekara ta 2020 ya zo ƙarshe yau dinnan litini inda kwamitin majalisar wakilai wanda ya binciki boren da aka yi ranar shida ga watan janairu a ginin majalisa na capitol ke gabatar da bayaninsa na ƙarshe ga jama'a kan yadda tsohon shugaba donald trump ya yi yunkurin tazarci bayan bincike na tsawon watanni 18 wanda ya hada da yin tambayoyi ma shaidu sama da dubu da nazarin shafukan wajen miliyan ɗaya na wasu takardu masu nasaba da makonni na ƙarshe na shugabancin donald trump da zaman saurare na bainar jama'a wajen sau goma masu jan hankali da alamar dai kwamitin na majalisar wakilai na shirin yanke shawarar cewa donald trump da mukarrabansa sun yi abin da kwamitin ya kira yunkurin juyin mulki. yayin da 'yan habasha a fadin duniya suka zaku su ga ko shin yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma mai sarƙaƙiya za ta yi aiki wani gungun 'yan ƙasar habasha mazauna ƙasashen ƙetare ya hallara a nan hedkwatar muryar amurka da ke birnin washington don tattaunawa kan batun shirin mai taken habasha hanyar zaman lafiya wanda aka yada ta gidan talabijin ya tara 'yan raji da ƙwararru da dai sauransu daga ƙabilu daban-daban na habasha saboda su samu damar da ba su saba samu ba ta yin magana kan tashin hankalin da ya shafi koko aka shafe wajen shekaru biyu ana yi wanda ya ɗaiɗaita ƙasar an sake zaɓar ɗan shige-shige a tajiri kuma mai cike da burin nan sirar ramaphosa a matsayin shugaban jama'iyyar anc mai mulki a afirka ta kudu a yau ɗanar litini duk wadda zubewa da mutuncinsa ya yi sanadiyar gazar almundahana wadda ta addabe shi na tsawon watanni. ta masu sauraro da aka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu shabbin shirye-shirye. Da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi karfe 5 kenan agogon Ghana. Kada a manta a kodayaushe muna nan a shafinmu na intanet wato a voahausa.com ko sashen hausa.com inda za a rika samun labarai da dumudumin Za kuma iya leƙa shafukanmu na Twitter, Facebook da Instagram domin sanin halin da duniya ke ciki. Yanzu kan a madadin shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin sai kuma injiniyanmu Timothy. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu kwana lafiya.